الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatu na wannan littafi na askari fatar jawad wanda muna cikin kitabun mawari kuma muna shahi na 448 muna wata da huluhu ka umin wasa manis ikwatin la'umin wasu su ikwatin la'adin kwanan shigarja ta to sai aka kwana nan kuma sai aka yi magana ana son a yi bayani akan ta dakuli da tabayuni da tamasuli da tawafuki ko ba haka ba to mai yiwa na ya ce karatu in bari ne muka mutu gabar karatun mutu to ga shi bismillah rahman rahim wa sallallahu ala nabi al-karim za ta addada tilhorobo fi mas'alatin falata halu makarbi ta hamiha wato idan farillai ta yi ta'addudi ta ƙirgirgwai zan ba farilla guda ba ce to a matsala ta inda farilla zai hita kowa ya samu kaso nai ba zai yohinta ba min an ta kuna mutamasilatan au mutadahilatan au mutawafiqatan au mutabayinatan idan matsala ta ƙidiga ƙididdiga wata zanguda ba to dole na ko da a ce nan ta yi ta masoli ko a ce nan ta yi ta dahuli ko a ce nan ta yi ta wakuti ko a ce nan ta yi ta bayani tura guda hudu to na ɗai walma masalatu abin da ake ce mu masala hiya mutahidatu matsala ta zama ta kaɗaita cikin farilla to an sami matsala ta ittihadi ta kaɗaita ta sittati ma'a sittati kamar shidda tare da shidda kun ga sai ta masu ne ga hausa sai tamka da tamka to na ɗaya kenan na du walmuta dahilar ita kuwa da ake tata ta dahuli wahiyar lati yumna ita ce wadda aka gina a sigara ha ƙaramarta ga aka hamar yawanta. akwai karama cikin matsala akwai babba to sai a ɗauki karaman nan sai a gina babbar da ita ina misali kasfittati ma'a isnaini shin duba shi ga cikin shida ba to shine dakuli na uku wal mutawafiqatu yan an ce ta tawafuqi وهي التي لا يفنى أصغرها shine wadda ba ta iya ƙara ƙaramarta ƙaramarta ba ta iya ƙara a kasarha yan an ka sa ƙaramin bakin yan an ka iza cikin babba to ba ta iya ta sai ta raga sai ya rage bal ta buƙa baƙi yake saura zai rage to kuma laubu su hazihil baqiya da wanga da ya rage an buɗa shi kuma ala ala asgari akan karamin ga abdas tana kare shi to wannan ita ake ce mutawafiqa muna tare da kuwa kowanne wannan bayani ko misali zai zo wal mutabayinatu ita ko an ka ce inda aka ce tabayuni ta tabayuni wahiyar lati layim na a sagaruha a wanda shi ne wanda ba a ƙarar da ƙaraminta ga babbanta bal ya ƙamin huwahidu ana samun guda rigi don haka sai ta bayu yan ka ɗauko ru'usu na masu gado kano su bai rabuwa ina bata an fahimci wannan kai unzu duba wa kuma ka lura na ɗai an yakuna fi mas'alati furudun muta'addida ya kasance ga mas'ala farillai waɗanda ba guda ba sun ƙididdigu wata masala kuma ta yi tamka da tamka da juna to fa asalul mas'alati in za ka zo wajen raba gado asalin matsala ko a hadar masu ne sai ka ɗauko ɗai da ya kama da ɗai sai ka doka cikin ɗaya ina misali kamanta raka umman wa aban wabne kamar wanda ya mutu ya baƙuwa ya ba ya baɗa to fa asalul mas'ala tushen mas'ala hunanan ko ahadul mutamasilai ne ɗayan mutamasilai shi ne tushen mas'ala ta. tattata muna tare da ku to in an ka kasa da tun da ahadul mutamasilai shi ne ɗayan mas'ala ciki an samu uwa ko ba haka ba an samu uba sannan gada abinda za a ba uwa shi za a ba uba muna tare da ku to don haka in an sa shidda lil ummi hamun wahido uwa a ba ta kaso daya walil abi hamun wahidu uba a ba shi kaso daya walil ibn al baqi da a ba shi saura arba'atu asfumi kashi hudu muna tare da kuwa mai rage to don haka sai gashi na shidda ga kasan su uwa na da ɗai uba na da ɗai ɗa na da hudu an gane ta masuli eh ya hito to na biyu an yakuna fi mas'alatu fururun muta'addila ya zama cikin matsala akwai farare da sun haƙi dubu wata dakalat kuma ta shiga jura to ku asalin matsalata huna huwa akabarul mutadakhirai ne cikin waɗanda sun shiga juna to tushen matsala wanda ya girma ina misali ka ummin wa bintin wa ammin kamar inda mai mutuwa ya mutu ya uwa ya ba ɗiya ya ba Ami. Ami babbo ƙanan uba kowan uba tuhulul ummi sudusu uwa tana da sudusi faradun farilata walil bintin nisfu ɗiya tana da tana da nisfi faradun farilata walil ammi baki ami yana da saura ta'tiban muna tare da kuwa to kaga nan nan ta yi tadahuli amma an ce asalin matsala a kabarul mutu dakilai ne domin ga uba ga uwa ga ko sannan ga ami rabon uwa da ya shiga ba a samu ne sai ga shidda amma rabon ɗaya da ya shiga ana samu ne ga hudu ko ba haka ba to ya aka ɗauki kan ɗaya an ka ɗauki kan uwa an ka bugu hudu ɗin nan abin duk zai a za a raba ana samu ne to amma tun da akwai a akabarul mutu eh, ne shi da shidda domin da shidda da hudu yawa to sai a buga shidda in an ka buga shidda bari mu gani ba uwa guda to ba ba ba ɗaya uku to an mimi za Ta si tasiba an gara ta dafuli to kaga shi na ma lati homas min sittati duk duk abin ganna don a ah, zuhuli ni sanin sai ni abin ganna sai zan sama shi rabon wal mas'alatu min sittatin lil ummi sahamun wahid wa lil salasatu ashumin wa ce shin kai ba kana farkar tunga kana nan ka fara kakkar mu Allah bai mu kari jama'a akwai wanda bai gane karatun gaba mu to bari a kare kai hmm. na uku an ya kuna fi mas'alati fardun muta'addida ah, furudun muta'addida ya zama cikin matsala akwai farillai waɗansu haƙin dubu wata ƙai. ta yi gamta ko da juna to in haka na fa asalin matsalata huna wanda ya sa a waɗancan duka asalin matsala nan huwa hasulun darbi abinda bugu ya bai muna tare da kuwa wabki a hajjil muta wasu ƙaimi abinda zai gamta ko ga ɗayan waɗanda sun kai muwafaka ko da zuttufi ko sun kai muwafaka da rubu'i ko to ɗaya rabonsu shi zai zama tushen matsala fi kamilul akhir a cikin wanda abba gane daban ina misali ka zaujatin kamar inda mai mutuwa mutuwa ban mata ce wa ummi ya ba uwa ce wa akhwayni shaqiqaini ya ba yan shi shaqiqai guda biyu to anan fannin zaujatin rubu ko akwai abin da kan kana cikin rubu fardan wal ummi sudusu fardan muna tare da kuwa walil ahawaini albaki ta asiban yan uwa su ko suna da abin da ya rage bisa ga asirci to a nan kaga yayi magana wajen tawafuki in ka kula rabon uwa rabon ɗiyanta, ya yi tawafuki da sursi don su suna son sulusi ita tana son sulusi to ya an ka ɗauki uku an ka bugi matsalar nan ko na wata to rabonta na hita rabon ɗaya na hita muna fahimta ku shi asibi akwai kula da shi don shi mai farilla ana ebuga buga a hita farilla sai a gane kashi sai a raba ma asibai saura ƙwarai ku hmm. wala zulaimana fal mas'alatu mi isna ashara muna muna tare da ku yanzu lokacin da an ka zo an ka ce uwa ni ta so an ka ce son sulusi yau diyanta ni suka so an ka ce suna son sulusi to ya an ka buga shidda ya an ka ɗaya uwa guda saura nawa saura bai ko Eh? to in an ka mai maɗiyanta biyu saura nawa saura uku to babu yi a shi wanana eh? to wal mas'alatu min isna ashara li zawjati minha thalathatu ai akwai mata ko mhm. a ba wata muka mana ba kenan zai wajatu wa ummi wa akhwanihi kamar mata da uwa da yan uwa ko ba haka ba da zaujatu da ummin da hawaini shaƙiƙayin su zama da sun ka zama asibai to yanzu su ba sulusi suka so ba saura suka so to amma mata rubu ita ka so ashe 'yan anka zo don ita uwa ya an ka buga hudu ya an ka buga hudu murabba mata da hita ciki to ina na uwa to ya an ka buga shidda rabon uwa da hita ina na mata to amma kuma ita tana so sudusi ita ko tana so rubu'i to a za a yi don haka sai a ɗauki kan uwa da kan mata sai abu bugi shidda sha ko to in sha biyu na to sai a ba uwa a ba mata uku lizaujati min ha talata asumi walil ummi sahabani saura nawa ku ce bakwai da Allah to walil ahawai na libaki an gare to shi ana uku dama ba matsaloli uku ba saura guda na hudu an ya kura

na hudu an ya kuna fi matsalata hurudun addida, ya zama cikin matsala akwai farallai da suna dubu, wata bayanan kuma ta yi daban-daban fa asalin matsalata huna kuwa hafilun darbi asalin matsala abinda larbi ya basuwa mina na to larbi kamilu hadihima fi kamilu akar kowanne cikin su kabili aka buga abubuwan naki muna tare da kuwa ina misali ka zaujatin wa ummin wa ammi kamar inda mai mutuwa ya mutu yabban mata ta yabba uwa ta yabba ammi ne wal mas'alatu min isna ashara don haka ashe nan mata tana son rubi uwa tana son ɗaya cikin shidda ammi na son baki ko ba haka ke ba to in yanzu mun ka taho mun ka ce tun da ba tana rubu'i bari mu kasa hudu ba ta kashi guda ina na uwa to sai mu ɗauko kan mata da kan uwa sai mu ɗauki ƙaramin da sai mu buga shi kamil al'akar kason tushen asili ba hudu ba in mun ka bugi hudu eh, in mun eh, shidda fa ramar uwa in mun ka bugi biyu misali kan mata da kan uwa in mun ka bugi shidda da biyu eh zai ba mu sha biyu to ya ba mu sha biyu mun ka ba mata uku ko ba haka ba shi na lizzo jata min ha salatu a asumin mata tana da kaso uku ko walil ummi arba'atu uwa na da hudu a ah, arba'atu asumin walil amil baki wa hiya hamsatu asumin shi ganan ko to nan kun yi magana akan tamasuli da tadahuli da tawafuki da tabayuni to akwai al-inkisab al-inkisab inkisaru saham al-warasa alaihim idza lam yata'addad al-warasa aw ta'addadu wa anqasamat saham alaihim fal amru zahir in mun ƙara wannan kili zuwa jibi kili muna kai ga magana kasari a shi ne ka magana ai to eh ai bugashe sai ai hoto sai ko a bashi guda hmm. da ma na zaka na hoto sai sai kamar min da tushe na eh, malam muhammadu mika ka waɗi a bai ƙare ba sai ne kai ko tambaya sai ne bari a ƙare ko ka gane tambaya dai madalla yanzu da an kace nauna an kace araba su yan uwan samu bakwai nauna an karba yan uwan suka eh to kai mallam Muhammadu mi ka hana ka kai ta 24 in ka kai ta 24 akwai raban gatari lokacin da an karba sha biyu an ba uwa nawa an ba uwa a ju mata an ba uku nawa an karba mata lokacin an karba sha biyu to in ka raba da ka ba uwa hudu ka ba mata shidda yan uwa su ku gasu da shan uwa bakwai bakwai ni kace yanzu an yanzu ga abin da an ce a to ai an hada hanyar ga ba nan ba ta tsayawa ba don raban gado barka ji abin a matsala ce yanzu abin da muka karanta nan ga littafi in wani da wani ya haɗu abin da an ka rubuta to galibin gado da za a kai mu malami shi raba ba haka za a ɗaukuwa wadda yake rubuta da littafin gaba to mina na zai sa ka abin ga karatun gar an kai shi zai sa sai ka jiju abubuwan karawa ka gane ko yanzu duk wanda ya fahimci ta dawo lingar ta bayan lingar ta wa fukin babu matsala da za a kama wale ka sata sai dai in bai gane wani an kai karatun gaba amin to bismillah duk bayanan da an kai farko kamin a fara baka nan ko da sai an fara shi eh. na nufi maka ta da dahuli wata matsala ta shiga cikin wata inda rabon wani na iya shiga cikin nawa ne kuma yan an ka buga shi na ihtuwa ka gane ku inda kalun sun kai daidai wajen askumu shi ku shi aka yi tafata wafu inda sun kai daban-daban shine tabayun a'a da aka jiya wajen hulla ta daidai shi wajen dahuli akwai karami akwai babba kamar biyu da shidda ka gane ko wajen ta masu ji shi ada kamar shidda da shidda ga shi na rubuce to sai Ah, alhamdulillah wa sai